a wannan littafi almisbahu almunir, za mu tashi aya ta biyu suratul baqara zalikal kitabu la raiba fi kai yan wanda Allah ya bashi Qur'ani ya sha yan uwa mai guri mu gane Qur'ani wallahi zalika ba an ci alif lam mim ne ba ce zalika wancan alkitab littafi dala Qur'ani ba yana hannunku bane ko ba Qur'ani shi hannun shi ba nan ba Qur'ani ne ba to me yasa Allah da ya tashi bayanin alkur'ani sai ce wancan littafi ai ya kamata ne a ce hadal kitab wannan littafin kuna haddace shi kuna karanta shi kuna rike da shi a hannunku amma sai aka ce zalik dalili duk yanda kake ganin ƙur'ani gashi a hannunka to kuma wallahi babba ne nesa yake qaribun ba'i qarib ba'i kusa yake a zahirin shi kaza kana ganin kusa yake amma ina babban abu ne zalikal kitabu la raiba fi babu kokonto a ciki hudan lil muttaqin shiriya ne ga masu taka tsantsan kuma ku duba ya Allah ya ce hudan shi a larabci akwai fi'ili mazi da mudari'i da masdar mazi mudari'i amri da masdar sai bai amfani da waɗancan duk uku ba domin ka gane sai zo da hudan shi ƙur'anin shirya ne da masdari ba wato ya nuna shiryan ba ta da bace da ta yi zama fi'ili mazi ba ta nan gaba ba ne sai zama fi'ili mudari'i a'a ƙur'ani da shirya ne yanzu shirya ne nan gaba shirya ne shi sa sai amfani da mazdar ya zai da ƙoda ne a cikin gidanka ƙur'ani shirya ne a kasuwanka ƙur'ani shirya ne a duk inda ka tashi sa ƙafa a rayuwa ka sa ƙur'ani a wurin to zai mace zai aiki kenan ƙur'ani har abada modern ne har abada modern ne shi duk wani littafin za ka karanta ba ƙur'ani bane wala ba irin ƙur'ani bane sai dai babban matsalan shi ƙur'ani yana buƙatar hidima ne yana buƙatar biki akwai abubuwan da ya kamata ka mallaka sannan Allah ya magana ka gane ina ya sa gaba yanzu ba a faɗi doka ko ɗaya ba ba a baka labarin komi ba ba a ce komi ba a ƙur'ani tunda ai aya ta biyu ne da aka ce alif lam mun karanta albilamin cewa huruful muqatta'a ne ana so a gaya maka cewa shi wannan littafin da huruful hijaiya aka rubuta shi da harufin kaman ka ce ne da abcd da alifin bawun tawun aka rubuta shi da shi aka rubuta shi ko ka san wannan eh to kafin a faɗi hukunci sai aka ce zalikal kitabu wancan littafin don kada ka ɗauka kana iya siyan shi ka ɗauka kuskusai ki da kai a'a larai ba fihi abinda za a faɗa ciki babu hukuntu a cikin shi saboda ai shi musulunci ya gini ne akan imani ba akan abin da kake iya gane abu ba galibi mutane suna gane abu abu ne da hawasul khams abin da suke iya gani sai ce eh akwai shi haka ne ko abin da suke ji sai ce akwai shi abin da suke shaka sai ce akwai shi abin da suke dandanawa sai ce akwai shi abin da za su iya tabawa ko ya taba su sai ce akwai shi su ake cewa hawasul khams ko duk ba akan su aka gina addini shi Allah da yi su bai da su ba sa tantance gaskiyan abu ko kai za ka yi da wannan ba ido na fiye takaman in yi ga abu cewa da abu ba kuma shi zai tantance maka girma ko kankantar shi yanzu na kana zaune sai ka jirgin sama da wuce gari can shi kada sai maka hukunci da yawa sai ka riga ganin shi bai wuce yar bebe ba gaskiya ne ba gaskiya ba ne idan ka bai ga gaskiya ba karkenta girman jirgin wannan masalacin za ta saka shi a ciki zai iya wuce nan ya je inda idan ka ba zai hango shi ba shi nuna bashi shi nuna bashi <laughs> ai shi nuna shi ba to shi sa ba a gina addini akan ganin ka ba ganin ka kwara na waki a jirgin sama za ka yi ma ji hukunci zai gan shi kawai na tafiya ƙarshen ka ƙaran da yake da shi inda zai wuce zai sako ƙasa ƙasa duk garin nan kowa kunnen shi ne mai girgiza ƙaran da yake badawa ko gali jirgin sama zai tashi ga jan ce za a ɗan samu shi mai ne ba za a samu tirela zai sha mai ne fa kai kokari ka ɗan so mai ale da ka zuwa mashi daga gana aina so mai kare gantal daɗi shi yana so ya sha mai an sa mai tirela ɗaya ko tirela in jirgin sama zai tashi sai ka kusa cewa wayo a rura mai wuta in ka je ta bayan shi ka ji yadda yake tafasa wuta ke kama shi ka rasa to kai wannan shi yasa an yi tashi kodiya sai da ta yi ka rasa yaya ake ciki ana womin ne ba ana womin ne shi kamar kai ne ka tada mota sai ba gina ba gina ba gina musulunci akan jin ka ba jin naka kwara nawa ne yanzu jirgin nan sai ka baka jin karan shi shi nuna yi da kara ba shi nuna ba ɗanɗano ba a gina addini a kanshi shi ba yanzu wani sai ya sha gishiri bai san gishiri ne ba ba ya can baya da dandano, ko ba a samun haka baya da dandano ba a gina addini akan shakanka ba to wani ma ba san yake ba ba dauki misalai kai da mura wani mura na kama shi baya jin kanshi baya jin wari wani da ya shigo gida ce kai addini da miya ke tashi wani ko sai zo gungun gungun gungun gungun ina ruwan gungura komai bai ji ba kawai sai da sa mai a kwano ya jirgi gidan kara ba ji kawai ba wani ana zaune wani ya sa muntansa ya saki iska ya tusa a cikin mutane wari da mukuwa wani gozi gana tarukan shi ya yi mushi riki shi bai ji komi ba ka taɓa ko a taɓe ka duk addini ba gina shi a kan haka ba sai aka gina shi a kan imani a kan wani ilimi mai cin gashin kai shi sai mun zo sake zama yi karatun nan da kawai subhanakallahumma tafsiri ba wata ne ba yan musamman da abin nan ma'ani al'awwaliya ma'ana na farko kawai kada a shiga ciki in ku kokari mu gane qur'ani wallahi in ba qur'ani ka gane ba ko har yanzu kana nan kana tsallan tsallan ma ne kawai tsarin da muke da shi na rayuwa yanzu ina yawan faɗan wannan addinin musulunci wallahi da ba ba temporary lokaci kamata ba shi ba jari ko yaro ne dan ya dan ya haddin qur'ani ya haddace wasu ayoyi har yanzu aikin mun kwance in ma qur'ani ya zama ko kalmomi ne mene amfani shi ai bai da amfani ko karanta qur'ani kake ko aka ce hadda ne ko yaro zai hada ta harafi ne ka sallame shi ai kaje ko ka sai injin ruwa ka koma galma a kana sakon ciki dan za mu mun ce zalika dan Allah ka dubo usulubi mai kyau malam wancan yazo da hodan kai balli balli kalmomin nan kadai muka yi nazarin sai ga abun ba ba karmi abu bane ina ga mako mai zuwa sai mu fara da shi karatu da yau bai samu ba dai sai yau abin da ya sauwaka ga wannan ba a yi ba wannan ba a yi ba wannan ba a yi ba Allah sa makaran nan albarka makara ne muke yi duka ni ma yan kwanukan nan makara na kan yi amma dai Allah ya da daga mako ne zuwa ne ko da dai da sanyin sun sai mun samu buzu ne ko menene mutum ya rinka yin ruwa mutum ya san da zai Allah ya ce mutum Allah ya kuma mu ba ka ka ka